ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما حقيقه ودن suke yi ya kai wannan manzo caffar da ake kira bai ridwan caffa ce a kan yakar mushrikai daga cikin mutanen maka to kaɗai dai waɗannan suna yi wa Allah ne caffa domin shi ne ya umarce su da yakar mushrikai kuma shi ne zai saka masu hannun Allah yana saman hannayensu a yayin da suke yin wannan caffa kuma yana ganin su babu wani abu nasu da yake ɓuya a gare shi don haka duk wanda ya warware caffarsa bai cika alkawarin da ya yi wa Allah ba na taimakon addininsa, to ya sani cutar warware caffarsa da warware alkawarinsa zai dawo a kansa ne. Hakan ba zai cuci Allah da komai ba, wanda kuwa ya cika alkawarin da ya yi wa Allah na taimakon addininsa, to da sannan Allah zai ba shi lada mai girma shine aljanna.